yanzu rike nan me zan yi da laya kuma dole ki karɓi laya ki rike ni ai laya ta gama min komai saboda na je na kama sarkin aljani yanzu haka yana kogo na je na kai shi kogo na aji tsaf yanzu na je na samu sarkin daura na ce da sarkin daura sarkin daura ran yi daɗe a nan za a daɗe aljanin nan ka yanka shi ko kuma a'a sai an jabila. Yawa, yawwa idan in sai an jabila ne to shugaba ne zai yanka shi shi yake da wuka mai kaifi saboda abin da nake gaya miki a yanzu haka namun daji kala-kala da su kansu aljanin suna nan suna ta shigowa da shinkafa za su zo bikin yanka sarkin aljanu da za a yi a bila ko kuma a nan daura yawwa kin san shi sarkin aljanu ya hana shawarwa da komai to amma yanzu alhamdulillah an kama shi idan sarki da zai yanka shi to a daura za a yanka shi idan kuma a abuja za a yanka shi to kin ga shugaba shi da hakkin wannan abu saboda shugaban mutum ne na gari za ki gani dan tsatsama amma shi aiki yawwa to haka yake to shine isa abin da yake faruwa yanzu ni dai na kogo kuma ba zan taɓa barin sai fita ba wannan sarkin aljani kuma duk yanda ake ciki idan shugaba ne zai yanka shi zaki ji idan sarki ne zai yanka shi zaki ji mu dai fatan mu a yi hukunci na gaskiya idan kuma zaman kurkuku zai yi to ƙarshen tafi fatan da muke yi zaman rai da rai a ciki idan aka biyo ni sati mai zuwa dan nan da kwana hudu ko biyar za a yanke komai amma sati mai zuwa zaki ji da aka ji in yana kurkukun zaki ji in yana bilan ma an yanka shi zaki ji za ma mu gayyace ki gurin ki ji da ake ciki na gode to jama'a ku biyo mu sati mai zuwa ku ji yadda abin zai kasance ku kasance da mu sati mai zuwa a tashar G25 TV.